assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba shida ga watan rabi'in thani ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na tamanin da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah madaukin sarki ya gafarta mashi sharhin da a shekhu dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu alimamul barbahari bi yake yana tatowa gami da tattaro mana tsantsan aƙida wacce annabi ya zo da ita daga allah aƙidan da ita ce kaɗai aƙidan da mutum zai ƙudurce ya je gaban allah maɗaukin sarki da ita ya samu tsira a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani ita ce aƙidan ahadu suna wal jama'a aƙida ɗaya tilo da canjin lokaci canjin yanayi canjin zamani sauyin gari bai sa an canza ta ba duk yadda aka wayi gari 'yan bida'a suka ci kasuwan gurɓata ƙidin wasu lalatattu to allah madaukin sarki bai ba su sa'a ba wajen su gurɓata wannan aƙida ta ahlus sunna haka duk wani lalatacce da karkatacce cikin yahudu ne cikin nasara ne cikin waɗanda suke almajiransu ne sojojin farautansu ba samu nasara akan wannan lafiyayya ingantacciya nagartacciyar aƙida wacce manzon Allah ya ɗaura sahabbai a kai su kuma suka ɗora almajiransu tabi'ai aƙidan nan haka ta taho ta taho har zuwa yau da izinin Allah ita wannan aƙidan ita za ta yi nasara domin masu ƙudurce ta su ne ta'ifa mansura su ne wanda Allah maɗaukin sarki ke jinjina ma bayin da Allah maɗaukin sarki bai taɓa yin kamansu ba bayan annabawa da manzanni da kuma sahabbansu da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa allah madaukin sarki ka sa muna da rabon kasancewa a cikinsu a karatunmu da ya gabata mun shiga gaban da mala ya ce wasam'u wata'atu li'a'immatil a'imma yana daga cin aƙidan mummu ahalus sunna salafiyya ku ji daga bakinmu ita ce muna saurarawa sannan muna yin ɗa'a li'a'imma ga jagorori shugabanni da Allah maɗaukin sarki ya miƙa ma haƙƙin jagorantanmu fi ma yuhibbullah wa yarda muna masu da'a muna sauraron umarni daga wurinsu cikin abin da yake ba saɓan Allah ba ne abin da yake ɗa'a ne cikin abin da Allah maɗaukin sarki yake so kuma ya yarda da shi wa man waliyal khilafa bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi duk mutumin da ya jagoranci ko ya jibinci al'amarin khalifanci wanda al'umma gaba ɗaya suka yi ijima'i a kan shi kuma suka nuna yardansu gare shi fa huwa amirul mu'minin wannan shine amirul mu'minina wanda ko shakka da tantama da tambaba babu la yahillu li ahadin an ta laylatan a irin wannan hali da irin wannan yanayi bai halatta ga wani mutum kowane ne shi ya kwana dare ɗaya illa wa yara allaisa alaihi imamun wala yara an laisa alaihi imamun yana ganin shi bai da jagoranci ba inda kai mumini ne dole kana da shugabanci dole kana da jagoranci domin mu ba muna zama ne zama irin na kara zube ba barran kana au fajaran shin shi wannan shugaba mutumin kirki ne ko ko fajiri ne salihi ne ko ko gurbatacce ne mai tausayi ne ko ko mugu ne adali ne ko ɗan handama da babakere duk yadda yake mu ba ma mu shugaba ta waye sai fa inda ya yi umarni da abin da yake saban Allah ne to anan kuma la sam'alahu wala ta'a sai dai za mu mai tawaye a fito na fito da shi saboda ya yi umarni da sabon Allah Allahumma la kuma ma haka sai dai kawai inda ya yi umarni da a kauce matafarkin Allah to a nan kuma za mu ja layi kasancewan shi shugaba ai ba kasancewan shi mahalici ba ne an gane wannan da kyau ku yana da limit na irin abin da zai iya yi da kuma irin abin da zai iya faɗi ko umarnin da zai bada Allah ya taimake mu <clears throat> mala ya ce a sharhu al'imamul fauzan ya ce min usuli ahalis sunnati wal jama'a yana daga cikin usul na ahalis sunna wal jama'a al-mubanniya ala kitabillahi wa sunnatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aƙidan da aka gina ta a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna ita wannan aƙidan ita ce aƙidan annabi da sahabbai da malaman farko ita ce assam'u wa ta'a liwulati umurin musulmina wajibi ne ka zan mai saurare da yin biyayya ga waɗanda suke jagorori ne su shugabannin musulmi. Ƙala ta'ala, Allah maɗaukin sarki ce, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا wa وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الله يكرام إيماني ya umarce su da cewa lallai ne gare su su yi Allah maɗaukin sarki cikakken ɗa'a ga duk abinda Allah maɗaukin sarki ya yi umarni ya faɗi ya ambata a cikin alkur'ani waɗi'un rasula irin wannan umarnin Allah madaukin sarki yema masu imani dangane da yi ma manzan Allah cikakkiyar biyayya game da abin da annabi ya kawo cikin hadisai ingantattu da kuma fassaran alkur'ani wajibi ne duk mai imani ya saranda ya imani kuma ya mika wuya ga wannan umarni na manzan Allah wa ulil amri minkum su ko ulil amri an umarce mu ne mai masɗa'a idan suka yi ɗa'a suka yi biyayya suka yi umarni da bin Allah da kuma bin manzan Allah inda suka zo da abin da ya saba masu fa to ba zagi ba suka ba batanci amma ba za mu ba mun gano wannan da kyau ko domin Allah ne ya ce a bi su to za mu bi su to bayan da za a yi su zo kuma da abin da zai zama saba ma Allah kuma mu bi su don dama shi ya ce mu bi su to saboda haka in suna da bukatan da'a ɗari bisa ɗari su bi shi kun gano wannan da kyau ko annabi ne ya ce mu bi su saboda haka ba za su zo da abin da ya saba ma annabi ba mu bi su in suna son da'a daga wajenmu to kansu saba ma annabi jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko yasa mu ba ma tawaye mu ba ma daga kara sai dai kuma ba wanda ya isa ya sa mu bi saɓanin abin da Allah da annabi suke a kan shi Allah madaukin sarki ya taimake mu wannan da ce aya ta 59 cikin suratul nisa'i <clears throat> wa ulul amri minkum da ya ambata cikin wannan aya ya'ani minal muslimina shugaba sai inda daga cikin musulmi yake wa ulul amri minkum yau idan shugaba ya zama ba daga cikin musulmi ba ne sai dai ya karfa-karfa amma haramun ne a sam'uwa ta'ata lahu ya kamata ku kiyaye wannan ulul amri min gairikum la minkum shi sa da wannan nassin wannan aya bai halatta musulmi yana gani ya zaɓi da wajen zaɓi ba bai halatta ba ko ka goya mai baya ko ta halin kaka ya halatta ba mun gano wannan da kyau ku domin allah madaukin sarki bai bar kowace kafa da kafiri zai iya samun kowace irin dama akan musulmi ba ba wannan ko da ko ƙasa ne wacce ba ce ta bannin kowane irin addini ba indiya akwai musulmi dole musulmi ne zai zama shugaba shine ƙa'idan allah wannan ɗa'a da irin wannan biyayya musulmin jagorori daga cikinku ne Allah ya ce a yi shi yasa malam ya ware ya ce ku kula da ya ce min-kum, ai minal musulmina an gano wannan yau idan shugaba ya zama kafiri in yi maka umarni sai ka gana ka bi sai in kana jin tsoron zai iya cutar da kai wannan kuma wani abu ne wanda kowa yake gudun a cutar da shi wa ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce usikum bi taqwallah ina maku umarni da cewa lallai ku ku ji tsoron Allah <clears throat> Wa sam'i wa ta'a sannan ku saurari umarni daga shugabanninku kuma ku yi masu biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun ko da ko shugaba ya zama bawa ne daga cikinku yau sai Allah maɗaukin sarki ya ƙaddare shi da zama jagora ko mai faɗa a ji a cikinku kuma ya zan bawa ba ka fahimci wannan hadisin annabi ba domin matsaloli guda biyu da ke tare da kai matsala na farko kai ba balarabe ba ne ba ka da ɗabi'u da al'adu da nazariya irin na balarabe na biyu sannan kuma ba ka taso ka rayu a lokacin cinikin bayi ba waɗannan abubuwa guda biyu duk yadda aka yi ma kwatancen wannan hadisin ko ba za ka yi fahimtar shi ba sai da kawai abin da ka gane ka gane balarabe kai ba bawa ba ma idan ya zama ƙabilanku a cikin larabawan ma ba kowa take ba ba ku da wata daraja idansu kun gano wannan ballantana ce abdun habashiyun bawa kuma baki balarabe ba wannan <laughs> a gazan balarabe ba ne an fahimci wannan da kyau ko to shi sai sai annabi a cikin wannan hadisi ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasici umarni mai ƙarfi da lalle ku ji tsoron Allah sai ce wasam'i wa ta'a sannan ku saurara kuma ku yi biyayya don duk mutumin da bai saurare ka ba ba zai maka biyayya ba an gane to wajibinku ne a samu wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ne aka shugabantar da shi aka jagorantar da shi a cikinku wa fi riwayatin a wani riwaya na wannan hadisi ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da ku an ɗaura bawa ne wanda yake ba habashi gume ɗa'a wa fi riwayatin a wani riwaya na wannan hadisi ya ce abdun mujadda'ul atarab ko da bawa ne kuturu ko da bawa ne gurgu ko da bawa ne mai daddatsatsin hannaye da ƙafafuwa ya zama shugabanku ku mai da'a ya'ani maqtu'ar rajulaini wal yadaini wanda yake da yankakkun ƙafafuwa kuma yake da gutsararrun hannaye to lalle in ya zama shugaba a cikin ku biyayya ya zan dole ma dama annahu waliyu amrin muddin dai wannan bawa ba habashe kuturu ko gurgu mai gutsurarrun hannaye da ƙafafuwa ya zama shine shugaba jagora a cikinku ta ji jibu tuho bil ma'arufe wajibi ne a mai biyayya da kyautatawa an gane ita wannan biyayya ba sakakkiyar biyayya ba ce biyayya ce wace iri bil ma'arufi ta ga ce al ma'aruf abin da yake sananne a shari'a shine abin da yake bin Allah ne kuma bin manzon Allah ne sai abin da suka yi umarni wanda yake karkashin masalihul mursala masalihun nas wannan wajibi a yi masu biyayya misali suka tsara hanya suka ce mai zuwa ya biyo dama mai komawa ya ba hagu wannan dole kai masu da'a ba inda ya karo da magana Allah ko na annabi suka tsara mutumin da ya shiga kan randa to wanda bai shigo ba ya tsaya hashe sai ya fita yanzu ga wannan ba saban Allah bane wajibi ka bi su sai suka ce in zaka hau babur sai ka sa helmet ka sa hulan kwano wannan ba inda ya saba ma Allah sai kai biyayya sai ka sa sai suka fitar da wata hanya suka ce wannan mai zuwa kadai zai biyo mai dawa kuma ya bi ta wata can daban kaga wannan dokan Allah ne ai su ne amma ba ta karo da ta Allah ba kun gano wannan da kyau ko irin waɗannan dokoki da waɗannan tsare-tsare ba inda ya karo da na Allah ba inda za ka ce to wannan ya yi karo da na Allah sau da ka ba za mu ba sai ka bi amma idan suka zo da wata doka da ta yi karo da ta Allah tunan kuma sai a ce la a wala ta'a ba bi misali da shugaba zai zo ya ce yanzu ya haramtawa matan musulmi sa hijabi sai mu ce saboda me sai ce ah, kawo ba ya son hijabi sai mu ce baka isa ba ko za mu ƙare sai mun sa ba dalilin da ba za mu sa hijabi ba ba wannan amma sai ce a'a matsala ne na harkan tsaro ga dalili ga dalili ga dalili sai mu ce to mun fahimta saboda haka za mu gaya matanmu kasu ƙara sa hijabi sannan kuma kasu kara fitowa waje to da doka ne in dai har ba za ta sa hijabi ba ƙur'ani ya ce wa ƙarni fi buyuti kunna haka duk za mu dakatar da 'ya'yanmu zuwa makarantu za mu dakatar da su zuwa aikin gwamnati za mu dakatar da su zuwa komi kuma ba isa kore su ba kun gano wannan da kyau ku dole idan wannan dokan za ta yi aiki ne na sa hijabi dole a kulla makarantun firamare da na sakandare da na jami'o'i dole ne a kulla asibitoci sai zama an yi mobile hospitals yadda za a rika yawo ko ina ana ba da magani gida-gida don mu 'yan ƙasa ne matanmu ba za su ƙara fitowa ba saboda me mun ji dokan doka ne biyu in har za su fito na alaihinna min jalabibihinna dole sa hijabi to sai matsala ya zo irtikaba dara dararaini to sai mu janye sa hijabi to ɗaya dokan tana nan shine wa qarna fi kunna? ku matan musulmi ku zauna a gida wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku fito da kaya irin na ɗan iskan farko kun gano wannan da kyau ko to da haka ba fita to ba hijabi ba fita shikenan wannan dokan kuma sai ku haƙura da naku shi sa ba san implication na waɗannan abubuwan da suke faɗi ba ne kamata ya ce security su san hanyoyin da za a sa ababe na tsaro da sauran abubuwan da za a gane ba lallai ne a ce wai sai ka daina sa sutura ne security zai gano kana da matsala ba don me ba za a kirkiro na'urorin da za a girke a hanyoyi ko ta ko'ina ba wanda yake ɗauke da wannan abin yana zuwa su fara mishi sowa sai a zauna lafiya irin waɗannan abubuwan amma waɗannan dokokin dole aiki da su dole wasu ma'aikacin da mata suke aiki sai a rufe su idan ofis ne kaza wannan ofisin sai a dakatar da shi har zuwa sanda wannan dokan za ta ci gaba kuma ba maganan a cire ta ko a dakatar da ita ko a rage mata albashi saboda hukuma ne ta sa ta. tana aikin ƙasa ne jama'a kuna gano wannan da kyau ko haka dokokin suke in kun ce mu bari za mu bari amma ga wata dokan ta Allah kuma sai an yi aiki da ita don ba kai kai mu ba an gano wannan shi sa wajibi ne mu fahimci wannan yau da za su ce a daina sa hijabi to za mu daina amma ga ka'ida simple an fahimci wannan da kyau ku awai ne guda biyu in za a aiki da su to sai dai aiki da su duka in ku an aje to kuma sai ku aje wani bangare naku jama'ar annabi kuna gane wannan wannan ala misali yau da shugaba zai zo ya ce duk ku aska gemunku sai mu ce saboda me ba fada in mutum ya ce wani sai mu ce saboda mene sai ce saboda ba na son ganin gemu sai mu ce baka isa ba annabi yana son gani saboda haka yanzu ne ma muka fara aje gemu sunna kun gano wannan da kyau ko magana kare ina buga muku misali ne ya ce daga yau bai son ya ƙara ganin wanda ya nisfu sa sai mu ce saboda mene kaga dalili muke nema in ya zo ce yana faɗin magana ba za mu ce ƙarya ba ne za mu ce saboda mene sai a mana bayani a kawai na ga dama ne sai mu ce tuhuma mun ga dama ne yi demokradiyya yake yi ba za mu sa ba za a fito a mai zanga-zanga a buwa ma mu shugaba zanga-zanga in zo za a jefe shi a ba za mu jefe shi ba za mu zage shi ba za mu zage shi ba to me za ku yi mashi za mu yi mai jinjina in bai faɗa da addini ba Allah ya kare ka Allah ya ƙara tsoron ka Allah ya sa ka ci zaɓe na gaba Allah ya zama tare da kai mun gano wannan da kyau ko amma in ya fada da Allah in yau zai mu ce Allah shirye ka Allah shirye ka ba za mu mai addan Allah ya tsawaita ran shi ba in ya ce Allah ya ja zamanin ka za ka sani dan zai ja zamani ya ci gaba da cutanka Allah shirye ka Allah bai shirye ka shike na tsaya na ku gano wannan da kyau ko amma ba Allah ba zai ja zamanin shi ba amma ba za mu ce Allah ya kashe shi ba ba za mu ce kar Allah ya fayaci zaɓe ba duk abin da zai zama zagi da cin mutunci da ɓata ba za mu yi ba kuma ba zai zo waje mu watse ba za mu zo don shi shugaba ne za a tarbe shi a tarin da yawa amma in za a mai jinjina sai mu ce mai Allah shirye ka in ce ni ɓatacce ne mu ce a kai shirye ne muna roƙon Allah ya ƙara ma shirya kun gano wannan da kyau ko in ka ana faɗa da kai ko to ka bar aqida ahlus sunna ne ba duka ba zagi mu ba mu bar addini mu ba ko ba za mu shugaba tawaye ba kun gano wannan wannan hanya ne mai sauki idan misali ya ce dole ku ƙayyade iyali sai mu ce saboda mene kun gane karka yadda an ce karka ka za ka ce wallahi sai na yi saboda mene a ah, saboda kun yawa sai mu ce ka yake yin mu kai ke yi ka gaya ba wanda yake yi mana ka ce ka yi kara simple mun gano wannan da kyau in kuma ka matsa ka ce mun yi to ka hana mata haihuwa ta hanyar kawai su zama maza ka gane namiji ba zai taba barbaran namiji ya haihu ba amma in dai za ka bari ya aure kuma a shiga ɗaki to allah kai motan tara za ku zo suna ku gano wannan da kyau a wannan kuma sai ya faru maganar mu kayyade iyali wannan bai mata so ba jama'a mun gano wannan da kyau ku domin kayyade iyali na dindindin wannan haramun ne haramun ne amma wani dalili ya sa za a shekara ɗaya ko shekara biyu misali saboda wani dalili ba irin wannan dalili na yahudawa ba wannan ba wanda ya ce bi halatta ba an gane amma shi ma da sharaɗa likita ne zai faɗa ya faɗi dalilai shi ma ba kawai ce a kayyade iyali saboda tsaban jaraba da iskanci ba a'a sai ya kawo dalili sannan sai ya kawo maganin da za a yi amfani da shi don dai su ce a ɗage jima'i wannan ba zai yiwu ba don duk wanda ya ce ka bar jima'i kana da mata to daidai yake ce ka daina shakan numfashi ɗaya ne mun gane ba wannan dalilin su kawo maganin da za a amfani da shi amma ya zama likitan da zai wannan maganin ya zama musulmi a sunna ya zama ƙwararre sannan ya zama amintacce sannan maganin da za a amfani da shi kuma ya zama baya cutarwa mun gano wannan da kyau ku bai zama baya cutarwa sannan ba ta tsili ba ne na dindindin shi ma sai an ambaci dalili dalilin ko ga cutar da ɗan ko kuma ga cutuwar uwar ba wai cewa haihuwa da yawa za a kasa biyan masu kudin makaranta za a kasa biyan masu kaza wannan ba dalili ba ne kudin da za ku yi titina ko ku bari ba mu so za mu rika hawa kekunanmu da baburanmu da jakunanmu da alfadaranmu da dawakinmu da raƙumanmu motoci kuma ku hau amma ku daina titin ku kai kudin makaranta ba matsala za mu ta banko 'ya'ya a dinga karantar da su addini ba matsala karantar da su boko su je asibiti duk kudin a tara su a can amma ai kaga an ka haihu da yawa ba za ka iya ce da su ba dama kai kai masara kai ne kai dawa kai kai gero wane ne rabbu hazil at'ima ba Allahu ba shi ya yace kawai saki mara ci gaba da banko yaya duniya sai kai bature ka isa ba Ka ce mu daina haihuwa na gaya muku ran nan dalilin da ya sa turawa ba san mu haihu da mafi yawancin mu matasa ne a Afirka su kuma a kasashen su mafi yawancin tsofaffi ne da haka yanzu za su mutu ne su bar 'yan ƙananan 'ya'yanku ƙananan 'ya'yansu da ku shirga shirga kun gano wannan yanzu bature ya cuci kakanka ya cuci babanka sai mutu ya bar ɗanɗan shi haka kai kuma ka riga ka taso wancan mugu lambawan mugu lambatu zai kuma ƙara mugu lambatiri ina yana taso sai ka naushe kafiri kun gano wannan to shi sai ce kakku haihu kuma sai ku zama tsofaffi da yawa matasanku kaɗan ya kamata ka koma unguwanku a yi lissafi a yi ƙididdiga a kaba kwamitin bincike da ƙididdiga da ƙidaya za ka ga cewa tsoffi a kowace unguwa su ne 'yan kaɗan matasa su ne ko a masallacin da ka fara lissafi mun bayanci wannan duk wanda ka gabe da farin gemu to yana cikin ajinmu duk wanda ka gabe da hula yana ajinmu ina ba ta mun gano wannan da amma duk wanda gaga ya fara farin gemu a aje shi nan ina fata mun fahimci wannan sannan duk wanda kaga ya yawaita jingina to ka aje shi a can <laughs> mu yan kaɗan su yan kaɗan ne zai wala ka je unguwa ka irga tsofaffi sittin baka isa ba duk girman unguwan amma matasa za ka iya irga dubu goma mazansu da matansu wani alheri ne shi sa suka ce ga <laughs> doka sai mu ce saboda mi, mu matsalar mu kenan ba zagi ba duka amma saboda mi, ko kyauta ka kawo mana sai mun tambaye ka saboda mi. saboda tausayi eh to mun gode sai mu karba amma saboda ka zaɓe mu sai mu ce ha babu sharaɗi. kun bayyance wannan da kyau ko babu sharadin yanci ne amma an ka karɓa ko to ko sai ka yi mun gano wannan allah madawaki amma babban da kafiri fa kuma tsoron kai cuce ko ka rasa abinci bayan da ka iya ya kawo sai ka karɓa amma an gaje sai ka bi layin su ba ba allah ya sa mu dace ai duk mutumin arziki ma can zai yi to shine sai mala yake cewa ma dama annahu waliyyi amrin tajibu ta'atuhu bil ma'arufi wannan shugaba dole a mai da'a da kyautatawa fa haza min usulil aqida wannan yana daga cikin tsantsan aqida ba ra'ayi bane ba ra'ayi bane mu ba ma zagin shugabanni ba ma kansu amma in sun zo da abin da ba daidai bane kuma za mu faɗa in ga mun yawaita faɗin kurakuran shugabanni ko sun hana daban aje a yi masu nasiha ne amma muddin akwai daman a gansa a yi masu nasiha ba wani wanda zai hau mimbari ya faɗi maganansu ba daidai yake ba ƙarya yake yi misali shugaban ƙasa buhari ai ya bude ƙofofin shi da yawa ga malamai suna zuwa wajen shi haka to ko ka zo ka soke shi ko wani kuskure da ya yi kai ba mutumin kirki ba ne in kai bai baka dama ba kasantuwan ƙasan nan tana da mutum sama da miliyan 170 a ce duk wannan kuwa sai ya gan shi shi mutum nawa ne Allah ne shi ta ma ƙila ya ba kamar malamai goma ko ishirin dama a duk ƙasan a kowane yanki suna iya ganin shi in kana da dama kana da damuwa da kunci da ƙorafi wanda ke damunka je ka san yadda za ka yi ka gansu ka gaya masu sun sun samu dama sai je su gaya mashi haka mai yiwa ma damuwanka da kake sa ma ranka ƙarya ne ba ma damuwa ba ne za ka ƙarya ne wanda in ka zo za a warware maka ita mun gano wannan kamar gidanka ne ka fita ka yi fafutuka da ƙyar ba ka samu abin da za a ci ba dole an ka shigo gidan nan da sulo za ka shigo kun gano wannan da kyau <laughs> ba inda ka iya tun da ba'a abin haka amma an yi cefa ne an yi kaza za ga inda aka shigo kana taka yara suna babu kana eh haka za ka shigo da karfinka saboda cefa ne ya kai ko ina kun gane wannan da kyau ku to misalin gidanka misalin Najeriya ba abin cefa ne dole ba bai tafi sudu amma yanzu ba ku fara gani abin sun fara sauka ba abin sun fara samuwa ne jama'a mun gane wannan kai bari mu wuce kar a ce kuma akwai inda muka dosa mala ya ce wallazi ya ala a'immatil muslimina kaga wanda yake ma shugabannin musulmi tawaye ya kuna min ad-dallina wannan yana daga cikin batattu ne kai jama'a aqida mu muke fadi kai ma je ka fada taka kawai ba ma tawaye ga shugabannin mu sam wannan min usulul aqida ya kamata ku ji wannan aqidan mu ne ya kamata a fito a yi zanga-zanga an shugaba buhari ya ƙara kuɗin man fetur haramun ne ba za a mai zanga-zanga ba mai za a mai za a naɗa wasu ne je su zauna da shi in ya fahimta shi ke in bai fahimta ba kuma dole a bi to amma me yasa zamanin jonathan kuka fito zanga-zanga shi minkum ne me yasa kuke manta ka'ida wa ulul amur aka ce me minkum shi minkum ne ko yau ya dawo ya ƙara sai mun bido zanga-zanga in baba ya dawo ya ƙara ko mun shuru kun gano na sau da shi minkum ne za a je mai yajin aiki ba za a je yajin aiki ba <laughs> su kuma da za su ce eh ba za ku je ba sai kuma ka fita daga cin aƙida to ya za ku yi za a je a yi ta zama da shi ne ana lallashin shi har ya gane in bai gane ba kuma ku ci gaba da aiki Kun gano wannan da kyau ko ko da ma'aikata sun gyara zama ko ba su gyara ba haka dokan take <laughs> jama'a na kuna fahimtar wanda da kyau ku kai ma'aikata ce malar karatun nan ba za a ƙara duba shi ba haka yake min usulul aqida <laughs> wanda mun gano wannan da kyau ai dokan tare haka take in kuma akwai mai magana ya yi min usulul aƙida shi sa sai malai ce wallazi ya kurji ala a immatil musulmina wanda suke ma shugabannin musulmi ta waye ya kuna mina dhalina wanda yana daga cikin batattu imma annahu kharijiyun ko dai zama ba khawariji dan boko haram aw mu'tazili ko ba mu'tazili kun gano wannan da kyau ko yan ba qur'an yan ba sunna aw sahibu nihilatin batila ko yana bin wata aqida ta banzan wofi to khalifu sunnatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waje ta saba ma sunnar manzon Allah me yasa kaga lokacin da aka kawo mana malam albani ba mu kowa zanga zanga ba ba mu yi baki mu bane amma ɗan shiya da yake batattu ne kun gano wannan ne ko daga dalilin tsaro ya sa an tsare mai gidansu ya za suna ta zanga-zanga haka gwamnati ta ce saboda kare lafiyan shi ne kun ce ba haka ta faɗa ba za mu ƙarfi shugabanni ne ina fata mun gano wannan da kyau haka suka ce kuma kai baka san harkar tsaron nan ba su ne suka yi mai su suka sani mu ba ruwanmu kuma kafin a fara kama kowa nama aka fara kamawa kafin a fara kashe na kowa nama aka fara kashewa kun gane wai jama'a kun gane dalilin da yasa ba zanga-zanga ba fada ba kaza aqidar mu ne ta hana mu ba ba za iya bane ko ba muna tsoron kowa bane ko ba ba mu da yawan da za mu yi bane aqidar mu ne ba mu yadda da wannan ba kana fito na fi so da su ka zama ba khawarije ko ba mu'tazile ko kuma kai cikakken batacce ne wanda in ka mutu ba ka ba aljanna amma yan boko haram da yake batattu ne yan shi'a da yake batattu ne sauran gayyen tsiya da yake ba su da addini batattu ne ya sa shugaba na yin wani abu a kawai za a fito gaba ɗaya. A ta tsinuwa ana zanga-zanga muwaƙi da mu ba ma yi ba ma sukan shugaba a jarida ba ma zuwa gidan rediyo mai maganganun banza a kan shi ba ma yi kun gano wannan idan yi ba daidai ba sai dai ka je kai mai nasiha in kuma za ku sai ku bar 'yan siyasa isu isu je su lalace su soke so kansu amma malami da mutumin kirki salihi ba zai je gidan rediyo haka kawai ana shirin an ce kace na sukan shugaba ba ba zai je shirin siyasa rigan yanci ko in ka iya allanka ko duk wani ma shiri da ake yi kaje kana sukan shugaba ba wannan to ina za a soke shi ku shida ku je ku same shi mana shi ba a ganin shi ne in ba a ganin shi ku bari sai ya zo wani taro sai ku shirya mutane masu mutunci ku zo ku ce labe muna son ganin ka ne yanzu taro ne ah, a sai mun ganka nan ai akwai matsala ne matsala kaza kaza sai ce ku zo lokaci kaza waɗannan shugabannin ba su ke hana a gansu ba miyagun da ke hana a gansu suna na a gefe fa ba mugun sarki sai mugun ba fadi daga lokacin da shugaba ya ware adadin waɗanda kaɗai ya yi da su sauran jama'a ba ruwan shi da su ba su da ilimi ba su da hankali da hangen nesa ko sai ya dinga kurakurai sai ya rika tuba-tubai waɗannan su ne the whole jihanka mutum uku mutum hudu mutum biyar mutum goma 'yan jam'iyyanka kabinet ɗinka Wa ya saukar da wahayi cewa waɗannan su ne kaɗai suke da hankali ko ilimi ko hangen nesa ko sani ya kamata ya san da kai wannan don me ba za ka rika bincike cikin jama'a kai da kanka ba Sabai zamanin na umar bi yake gida gida unguwa unguwa yana bincika a hawalar ra'iya ya talakawan shi suke da haka yake samu masu hikima waɗanda za su taimake shi duk wanda ya zai ce na son ganin shugaba ya fitar da profile ɗin shi da kyau a gani sai a tura jami'an tsaro a ce an ba shi wata ɗaya ko sati ɗaya ya danganta ga bukatun ya danganta kuma ga yadda za a iya binciko shi waye da tarihin shi da kuma cancantan a bashi daman ya zo ga shugaba kan kai haka waɗannan shugabannin waɗannan jami'an tsaron za su gano wane yadda yake amma a gazza ƙaƙurin malami ko wani dattijo ko wani kasurgumin dan boko mai hangen nesa ko wani dan kasuwa fitacce wanda ya san lungun shiga da fitan kuɗi da kayan masarufi ya ce yana son ganin ka ya baka shawara ka ce a daga je ka ɗauko wani ya ɗora wuyan shi da tara a jami'a wai shine mai ba da shawara kan harkan tattali kafiri yanzu aka bai ci zaɓe bai ci mai jarabawa ba mun gano wannan yanzu aka satan an yi. kun gano wannan da kyau ku wannan shi ne ƙwararri me yasa lokacin jonathan goodluck aka yi ta samun matsala da boko haram an da a ja waɗanda suka san waye boko haram sai a je kudancin najeriya arne wai shine ƙwararre kan boko haram sha sha sha ba ku haɗa yanki ba ba ku haɗa addini ba ba ku haɗa lahaja ba ba ku haɗa komi ba ya je ya yi nazarin wasu ƙungiyoyi da turanci da ke middle east kawai sai zai ce wa shi kwararre ne turanci ya iskanci biyan shi suka ta cin karansu ba babbaka da kwararren ya zo ya jawo kwararru wanda suka san abin yanzu ba gashi an fara samun sassauci ba kun gano wannan da kyau ku lada ya kiyaye sa ku san me kuke yi sa ba mu shugaba tawaye kuma shi kuma bai mulkin kama karya ga jama'a in har yana son ɗa'ansu to su ji sauƙi su jin dumus-dumus a cikin rayuwarsu yawo wato za ka ga biyayya kenan haka ake yi duk shugaban da ya rike hannu ya da matsala sakin hannu ake yi ra'iya sai da sakin hannu ba an cewa ai babu tsari a cikin gwamnati wa gaya maka kuma gwamnati ta waye ba ta Allah ba ce ina yawan yi ma shugabanni nasiha ba sa ji idan ka ce ni na rantse da alkur'ani zan kiyaye kaza to kai aiki da abin da ke cikin qur'anin an gano wannan da kyau ko da ba za ka yi aiki da shi duka ba me yasa ba za ka raba kafa ba ka ɗibo su kyawawan abu na cikin ƙurani da hadisi ke aiki da shi sauran kuma ka jira ku je ku haɗu da Allah lahira ka gaya mai abin da yasa ka aiki da duka ba mu ina ruwan mu wanda za a tsare ka tambaye ka muna nan ne in Allah ya ba muna can aljanna ba ta kuma nan kana ba da ba'asi in ka shigo ma tambaye ka da me da me aka tambaye ka ku gaya masu gaskiya wannan shine kaɗai za ku kubuta shi za duk wanda ya je gaban mai mulki bai gaya mai gaskiya ba Allah wadaren shi ka ci amanin shi kuma sai Allah ya wulakanta ka duniya da layara ka mai gaskiya yana da bukata ga mai gaskiya so duwana hayani da muke na wa'azi ko shugabannin nan ba ba sa ji ya kamata ka san wannan Don inda government house yake ka gaya ma akwai masallaci kusa irin wannan da za a yi wannan wa'azin akwai babu suna can nesa sai abin da jami'an tsaro suka ga dama suka kai masu. ila yau idan muka saki layi za a kai masu. amma na jiya ba za a kai ba haka ne wanda za mu yi gobe ba za a kai ba za a cire iyakan inda kaɗan saki wata wuriya ce ya ce to kaga malamin nan muna gaya muku ranka dai ai maganin shi amma an kace Allah madaukin sarki ya sa 19 kada ya samu wani turjiya mai yawa ba za ka yi mai wannan ba <coughs> ko gano wannan da kyau ko yasa su wa jami'an tsaro su ji tsoron Allah in ba haka ba akwai jami'an tsaron Allah sai sun tsorata su yayin mutuwansu ku kai masa abin da ya kamata ku gaya masu ji tsoron Allah zamanin khalifancin na umar na gaya muku rannan, har ragada da yake sa a dafa ana raba ma talakawa gida-gida wai talaka ya je nemo ba ruwa mu ƙarya kake yi za ka gama za ka sauka ai ko shekara malala ka yi amma dole ne a tausaya ma talakawa dole ne dole ne a ba su abin da za su su sha in ba su da shi dole ne a raba musu kuɗi haka kawai ba su yi aikin komi ba gwamnatin annabi tana haka ni ko na san tun da Allah ya duniya ba taɓa gwamnati kamar ta manzan Allah ba annabi yana a kawo kuɗi ma a zubar a masallaci ce ɗi ba kai ma haka wata na gwamna za ka yi ka sa a kawo kuɗi irin wanda ba a lissafin nan kawai a zuba su katan katan duk wanda ya zo gaishe ka ce ɗi ba na? ka san shi talaka wani lokaci bai ma san fa abin da yake yi ba shi abin da ya dauka albashin shi shine kuɗi kuɗin da yake kawo mutanen ka san adadin su ne mutanen da suke zuba kuɗi a cikin rizabuwa na ruwa mutanen da ke cika so kawai da kuɗi mutanen da ke yin seb na kuɗi mutanen da suka rasa inda za su aje kuɗi a ƙasan su suke kai maturawa kun gano wannan an gaya maka albashinka da bai isa ne waɗannan mutanen suke da shi a duk duniya akwai kasan ta kai najeriya kudi ne ba taɓa wannan duniyan ba ina gaya maka satan da aka yi a najeriya kun aka yi rabin shi amerika ta kari rabin shi kadai aka yi amerika ta kari in aka yi kwatan shi a saudiya ta kari satan da aka yi a najeriya ba ka ganin duk burgun da aka taro yadda yake kuma an gaya maka birage <laughs> eh, sun taƙaita ne kadai a cikin 'yan siyasa a cikin limamai akwai birane mun gane wannan da kyau ku ai dan najeriya burgu kai allah ne kawai ke san najeriya amma duk wanda ya samu wata 'yar dama sai kawai cinye buhun gyada mun gane wannan <laughs> kai allah ke san najeriya mun gane wannan akwai abubuwan da buku sani ba ya sa mu ta yin addu'a ƙauluhu wa sam'uwa ta'a ma fi ma yuhibbullaha wa yarda mala ya ce za a yi ma shugabanni biyayya kuma a saurare su cikin abin da Allah da manzan shi suke so kuma suka yadda bi hazal qaid mala ya ce kalwar da wannan ƙaidi fi ma yuhibbullahu cikin abin da Allah yake so wa yarda kuma ya da shi ba abin da su suke so kuma suka yadda da shi ba saboda ko da ku ba su ku ba so su Allah bane shi yasa ku ma so gabaninku idan kuka ji suna cewa Allah Allah wallahi akwai alamun akwai inda ake masu wa'azi akwai sai dai jama'a mutane sun yi yawa ne ina gaya muku kuma su shugabannin nan cin da ba malamai ba ne akwai sauƙin mashirmanta zai su yi mai Allah su kaɗa tunaninsu akwai sauƙin wannan don shugaba yana zaune za a iya zuwa shirya mai 419 da kai 419 inda an shirya ma bayan da za ka yi da wannan da akwai gwamna cikin gwamnoni da suka shirya mai irin wannan 419 suka kwanta kwantan kwantar da shi suka anshi kuɗi da motoci zuwa suke suka ce mai za su yi mai alkur'ani ma'ana za su yi mai tsaro irin na alkur'ani da sauransu ma'ana za a yi transpan alkur'ani gaba ɗaya koma jikin shi idan kur'ani ya koma jikin shi to bai da matsala gaba ɗaya aka zo aka zauna gaban wannan gwamna aka ɗauko alkur'ani izo 60 irin wannan mai rubutun hannun da alarammomi suke rubuta a tsangaya aka aje a gaban shi ana ta karanta wasu karatuka da sauransu aka daɗe to an zauna ma lafiya lo kawai an daɗe ya bacci balantana ana ta mai aka daɗe sai da suka tabbatar ya gaji ya ga labai ta gingidi ya fara ɗaukan shi sai dama sun zo da wani aljuhu a ciki sai aka dauke wannan qur'anin da ya gani da rubutun arabiya da rubutun alqur'ani aka shigar da shi cikin jaka sai aka ɗauko wani aka sauri aka aji bayan da gama aka ce to ya miƙe girgiza yana miƙewa ya girgiza sai aka ce ka gani ko ya ɗauka ya duba ya duba ya duba ah aka ce Qur'anin gaba daya koma jikinka yanzu ya koma yi eh, masha Allah sai ga mota sai ga kudi to wanda za a iya ma irin wannan ƙaryen a kwantar da shi a ansa kudi a hannun shi me kake tsammani ne me kake tsammani kuma a zo a mai ƙarya dangane da abin da ya shafi ra'iyyan shi talakawan shi ko a mai ƙarya kan addini ko kan wani abu da ake nema a sauna ba hannun shi sai sai ko rika tausaya masu sau da shugabannin nan iri-iri ne kuma su kuma miyagun nan su ma iri-iri ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce amma ma'asiya falayu ta'o na fiha amma saban allah kowane iri ne to su shugabanni ba a masu biyayya a cikin wannan saban allah domin ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babu biyayya ga abokin halitta wajen asaba ma Allah mai halitta yanzu gwamna shugaban ƙasa shugaban ƙaramar hukuma sarki da duk wani mai daraja mai fada a ji abokin halitta ne ɗan uwanka ne Allah madaukin sarki ne ya yi ku a tare to shi bai halatta a mai ɗa'a a koma lokaci da saba ma Allah wanda ya halitta baki daya ba ina fatan kun gano wannan da kyau Allah ya taimake mu wa qala alaihi salatu wassalam manzon Allah ya ce inna mata'ata fil ma'ruf ana biyayya ne ga abin da yake sananne ne a shari'a abin da ba saban Allah ba ba karo da dokan Allah ba walaysa ma'ana zalika annahu idza amara waliyul amri bi ma'asiya kuma abin da wannan yake nufin ba za a yi masa tawaye ba ba na nufin kawai fito a zazzage su ne don sun yi umarni misali su umarni da abin da yake saban Allah ne ba mun ce ba za a bi su ba ba yana nufin a yi masa tawaye ba malin sai yake cewa annahu iza amara waliyil amri bi ma'asiya idan shugaba ya yi umarni da saban Allah minal ma'asi ya yi umarni da wani abu daga cikin kangare ma Allah annaha tankhali wa imamatuhu cewa wannan shugabancin nashi kuma ya warware sai yi mai tawaye yi mai tsiwa yi fito na a ba wanda ya faɗi wannan bal innahu la tsawo fi hazil ma'asiya mala yace akan wannan saban Allah ne kadai ba za a yi mai biyayya ba walakin yi ta'o fi ma laisa fihi ma'asiya sai dai abin da ba saban Allah ba kuma za a ci gaba da mai biyayya tabqa wilayatuhu wa yuta'u fi ma lesa bi ma'asiya hukuncin shugabanci da jagorancin shi yana nan tsab a kan shi kuma za a yi mai biyayya cikin abin da yake ba saban Allah ba qauluhu maganan malam barbahari da ya ce wa min wali wa man wallal khilafa bi ijma'in nas alaihi wa ridahum bihi fa amirul mu'minina duk wanda ya jibinci al'amarin jagoranci da kuma shugaban shugabanci na musulmi to wannan shine shugabansu shin sun yadda ne su duka ko ko mafi yawa su ne suka rinjaya wajen ɗora shi haza bayanun bima tan aqidu bihil imama bale ce nan ana maka bayani ne shin da menene ake tabbatar da shugabanci na farko ijma'in mutane na biyu a sa shugaba kowa ya shiru kowa ya yadda kenan yanzu wannan shine shugaba fa innal imama tan tanaqidu bi ahadi umur mala ya ce saboda shugabanci tana kulluwa ne ta ɗayan al'amura kama haka al'amuran awwal ma zakarahul mu'allif al'amarin farko shine abin da malam ya ambata wa huwa min na shi ne musulmi su haɗu su zaɓi shugaba da kansu walmurad bin bil ladina imam waɗanda ake nufi cewa suke zaɓen shugaba hum ahalul halli wal aqad su ne ahalul halli wal aqad wasu malamai ne shugabanni dattawa masu ilimi gogaggu a fuskan tattali kasuwanci sana'a sanin yau da gobe su suke haɗuwa sai zaɓi shugaba minal ulama akwai ɓangaren su malamai wal da shugabanni jagorori wa ashabu siyasa da waɗanda suke gudanar da jagoranci suka san yau suka san gobe cikin al'umma wa Umar ra'ul ajinad da kuma manya-manyan shugabanni na garuruwa da kuma shugabanni na sojoji kun gano wannan da kyau ku runduna kaza genki kaza tsari kaza waɗannan suke haɗuwa a ce su zaɓi shugaba ya zama jagora kwaya ɗaya وليس معناه أن يختار الإمام لكل أحد من السبيان والنساء والخدر والبدو bawai ana nufin in aka zo zaɓen shugaba dole kowa yana da 'yanci yara da mata ɗan birni da ɗan ƙauye duk wannan sai sun haɗu kowa ya jefa ƙura'a ba ne wannan jahiliya ba muke a najeriya kun gano wannan da kyau ko wannan jahiliya yake yi ƙa'ida waɗanda in ma an ce za a yi demokuraɗiyyar ne waɗanda za su zaɓi shugaba su ya kamata a zaɓa an gane kuma ba zaɓen gama gari ba yanzu misali a nan zariya sai zama muna da dattawa irin wannan su ne ahalal hallu wal'akat akad to kaga ƙana hukumomi suna da yawa a najeriya a ce irin waɗannan wakilan da za a zazzaɓo su a mazaɓu ko kuma a gundumomi da za su haɗu su zaɓi shugaba in an ce su duka su taro za su yawa su kuma a ciki sai zaɓa ɗaya kun gano wannan da ke ku a ce ƙananan hukumomi nawa ake da su a najeriya sai a fitar da ɗai-ɗai-ɗai-ɗai waɗannan za su je ne da yabun waɗanda suka tura su ba mutum ne zai je wanda ya fi baka daloli shi za ka zaɓa ba bayan wannan kuma delegate da kuke yi wanda suke danno ma kansu musiba ba kun gano wannan domin duk delegate ɗin da ya zaɓi shugaba ba mutumin kirki ba don ya ɗauki kuɗi ya bashi delegate ya shiga musiba so duk abin da wannan shugaban ya yi na daidai wala suna raba zunubi tare domin kai da hannunka a kai shi ya kamata ku san wannan ba wanda ya fi ba ku kuɗi delegate na tunanin ai zai sai mota ko zai sai babur ko zai sai fili ko zai sai gida ko zai kaza ya je ansa kuɗi wajen wannan ɗan takara ya ansa kuɗi kai ɓarawo ne macuci ba ka yake yi ba cin da kai an ɗauke ka an ce kai delegate ne za ka ɗibo duk mutanen wannan yankin malamai shugabanni da kowa su zauna su fitar da wa suke so ka zaɓa sannan sai ka je da yamunsu sai ka zaɓe shi kisa idan ɗan takara ya zo kira ka yana neman ƙura'anka sai ka ce je ka wajen mutane na in sun yadda da ke za su gaya min zan zaɓe ka kun gano wannan da ke ku don ina magana ne da yamunsu ta ma yanzu delegate ma ba san ko su suwaye ba su shugabannin da aka zaɓa ba san ma aikinsu ba kowa ma bai ma san me yake yi ba yanzu misali yan ku yaushe su da zo su tambaye ku wani abu kun taɓa cewa ɗan majalisa ya je kai ƙuduri kaza a madadinku majalisa na tarayya ko na jiha a je a tattauna dangane da wani abu naku ya ma taɓa tambayanku ne sau da har yau najeriya ƙauye ce su 'yan majalisun nan kawai abinda suka ƙosa shi ne samu 'yan babara da 'yan kekunan ɗinki da 'yan wasu 'yan abubuwa gasu gasu sai a zo a raba wani ta ma daga cikinsu kudin kondom ya raba wa mutanen shi shi ganin suka yi shuru ina fata mun gano wannan da kyau kaga abin da yake ne yake goyon baya domin abin da abin da yake ke ne ya nuna ya zama wajibi jama'a kusan san me kuke yi bayan da za a waye gari a ce wai mutane suna irin wannan shigantaku wai ana jins ana ganin su da sai ku kira su ka ce sanata zo kai dan house zo kai wakilinmu na jiha zo muna da bukata mu da muka zaɓe ka kaje ka kara manufa iri kaza mu. idan ba zai iya rubuta ba ku sa 'yan bokon ku masu hikima su rubuta a kulle shi a ɗaki a ta koya mishi karantawa in bai iya ba har ya haddace kun gano wannan da kyau ku ku riƙa biya mai kaman kuna biya mai fata a jiye musulunta har sai ya iya ya je karanta muku amma kuna tsammanin suna wakiltar ku ne za su dawo wajen ku ba sai ran da suka yi mai suka zo neman ƙura kuma kun yadda wai haka ya ci gaba ina fata mun gano wannan da kyau kun yadda wai haka ya ci gaba ba sa sauraron ku ba ruwansu da ku sam ba abin da ya dame su da ku So da suna nan suna muku kallon uku ahu suna da yaƙinin wai idan zaɓe zo suna da kuɗin da za su iya siyan ku saboda kusan ku me kuke yi ba ko kuma kuna ɗauka wai in lokacin zaɓe ya zo mu kuma za mu zo mu irin waɗannan maganganun ne to mu kuma ba za mu yi ba yanzu ne za mu gaya muku in kun gyara shi kenan in mu gyara ba ku eh, to shi kenan mu idan aka zo zaɓe na gaba kawai inda muke a bayan nan muke ba canji an gano wannan da kyau ku ta amma su waɗannan da suke maku laifi su ya kamata kowa ku bincike shi mai maku an gano wannan da kyau ku mai maku ba an dalilin da ku yi ja baki ku yi shiru ba wa bai aiko da keken ɗinki ko bai aiko man da kaza ba nan ne mu kes ɗinmu ba shin ya taba zuwa ya zaunar da ku ya nemo shawaranku kan wani abu da aka kawo majalisa ko ba ku jahilai ne ko ko ba ku da hankali amma wannan abubuwan da ke faɗi mun faɗi ne kawai don wasu je su samu kuɗi da za a ce wani na sukanka kai ne ba wanda ba zan iya suka ba a kasar nan ka daina ma magana ballanta ɗan majalisa da na raina shi kun gano wannan da ke ku me zai iya man ba abin da dan majalisa zai yi maka babu sai dai je maka gulma kun gano nan da kyau ku ba abin da zai iya yi in kuma ka gane shi maka gulma ka dauki lauya ku ci gaba da karawa ba abin da zai maka duk wanda yake neman kujeran shi zai zo dafa maka ina fatan mun gano nan da kyau a waye gari ai ta shari'a da shi in an zo campaign sai a ce kaga ma faɗa yake da mutane unguwa kaza su na shari'a da shi unguwa kaza su wani na shari'a da shi waje za su wani suna shari'a da shi yan kasuwa suna kaza wanda bai zauna lafiya da mutane ba za ku zaɓa kaga wani dalilin ka da shi kenan jawabin gani kuma ka sake ke faɗa da muwa ka za mu yaɗa mu ce faɗa yake da malamai da limamai liman gatan sallah gatan bawa gawa kuma wanda da kyau ko tumara nabi Allah madaukakin sarki ya tsare mana mu kusa alama inda ya ce al'amur al'awwal in mun zo sai mu ɗauko bayanin tun daga farko kuma dole masu shugabanci su haƙura da abubuwan da za a ta faɗa a wannan gaba har sai an gama su kuma waɗanda suke son su rika zagin shugabanni da yi masu tawaye su kuma su gyara aƙidansu su zama ahadus sunna su kiyaye abin da ya kamata su kiyaye Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum